Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawarar studio Kalangu kada ku manta dai studio Kalangu wani dandali ne da ke baku damar fahimta abubuwa da dama a inda muke gayyato kwararru masana malamai domin tattauna kan batutuwa da suka shafi siyasa addini ilimi tattalin arziki da zamantakewar al'umma a yau studio Kalangu tana radio noma da a nan birnin Agadas inda za mu tattauna kan maudu'i mai muhimmancin muhimmancin gaske wato sallar biyano tarihin ta da yadda ake shirya ta da walhalun da ake cin karo da su da kuma makomar wannan sallah ina ne tarihin tushen wannan sallah ta biyano ya ake shirya wannan babbar al'ada ko ko wannan babban biki na al'adu waɗanne matsaloli ne ake cin karo da su wajen shirya wannan sallah ta biyano da kuma makomar wannan sallah domin kare ta a cikin ayyukan da suka shafi al'adun wannan ƙasa tamu. mu ina fata masu mu za su ƙara kasancewa ta da mu amma kada ku manta studio kalangu tana hulɗa ta da duka da dama ke sassan wannan ƙasa mu ta nijar kamar da muka bayyana muku a yau studio kalangu za ta mai da hankali kan sallar biyanu a nan ɗakin magana muna tare da bakin da suka zo mana domin tattauna wannan batu muna da shakka muhammadu barmu da kuma tambari sid ahmed da kuma tambari mai gari atta duka waɗannan baƙi da muka gaito za mu tattauna da su amma daga nan ɗakin magana ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madalla kamar da muka bayyana muku ku rike dai cewa sallar biyano na ɗaya daga cikin manyan salloli da ake yi a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar kuma sallar biyano ana yin ta wajajen ranar goma ga watan Muharram bisa wato kalandar musulunci kwanaki talatin bayan babbar sallar layya. Sallar dai wato na kunshe da bukukuwa da dama na al'adu a wannan yanki na Agadas da ake kwashe kusan kwanaki kusan 20 a kowace shekara. Agadas dai ta kasance wuri na tushen wannan sallah ta gargajiya ta biyanu wadda daga baya ta faɗaɗa a yankin wannan sallah dai a yayinta al'umma na bikin wato hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ke kasancewa wani lokaci na neman gafara ga juna mu rike da kyau cewa sallar bayanu wata sallah ce wadda take kasance muhimmi ga mutanen agadas wanda a cikinta suke bayyana al'adunsu da kiyaye al'adunsu da kuma kyawun al'adun da suke tattar da wannan sallah ta biyanu da kuma wannan cibiyar tarihi ta agadas musamman ma inda ake amfani da wato tambura da dama da kuma maza da mata ne suke sanya tufafin gargajiya haka mu ƙara muku da cewa sallar biyanu na kasancewa al'adu na tarihi wanda suke samun halartar mutane da kasashen waje da suke zuwa a yankin na agadas to sai dai tun yau da dan lokaci masu yawan bude ido suka daina zuwa wannan yanki na agadas dalilin wato matsalolin tsaro da ake cin karo da su a yankin sahel lamarin da ya canza wannan makoma ta bayanu kamar yadda na bayyana muku a nan ɗakin magana muna tare da bakin da muka gayyato muku amma an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi bari fara da eh, shakka Muhammadu Barmo Malam Shak sai ku gabatar da sunanku da matsayin naku. To, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Eh, ni ne dai Malam Muhammad Barmo a nan Agadas kuma malami mai koyar da mai tarbiyya ta musulunci kusan shekara arba'in. Nike rike da makaranta ta tarbiyya ta musulunci a nan kuma da har ma zuwa yamai kamar wa'insu lokuta da suka wuce na gode bari dawo kan malam sidi ahmed tambari kenan eh, sai ku gabatar da matsayin naku da sunan naku mm, bayanin yamma to na gode sai kuma tambari mai gari ata wa na gode to bari in soma da shek muhammadu barmu malam shek muhammadu barmu an san da wato agadasa na kasancewa tushen wannan sallah ta biyanu muna so mu samu dan takaitaccen tarihi game da wannan sallah ta biyanu to babu lahi alhamdulillah biyanu a cikin abin da muka sani muka ji kuma muka gani yayi ga kakanni kamar sallah ce ta gwaji wanda ake ce ma da abuzanci ana cewa a sikini a sikini kaman teskinit kaman gwadin karhin ƙasa da wadata ƙasa da lahiyar ƙasa wadda yake jagorancin ta masarauta ta agada sultana da lair ita ce take da biyanu ita take da biyanu ita take da tambara take da tambari kuma take nada tambara kamar yadda al'ada ta totin iyaye da kakanni ana fara biyanu 17 ga watan zulhijja idan aka yi sallah satin da aka yi sallah ya dawo ake fara biyanu kuma ana fara shi a gidan tambarin yamma ko gidan agwalle yamma kamar yanzu yadda ake yi har za a ci gaba da shi haka ne amma dai biyanu al'ada ce daga cikin mayan al'adodi kai in ce maka ma agaris dangane da al'ada dai al'ada ta zaman duniya wadda take nuna farin ciki da wadata ƙasa da ƙarhin ƙasa agaris al'ada so ta gaba ita ce biyanu wadda yake kuma sultana ce take da ita. Eto eh, kamar kun an taɓo wato zancen cewa akwai al'ada ko kuma alaƙa tsakanin eh, sallar biyano da kuma batun hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Eto eh, shi shi san duka abu dama ai da abin da ake cewa kamar abu ana akan ɗaukan masa lokaci wanda yake lokacin da za a yi shi ya kasance lokaci mai muhimmanci. da yake ya zamanto ƙarhin ƙasa ne ake son a gwada da wadata ƙasa sultana ɗin ta kafa biyanun ana yin shi bayan sallah babba amma kuma ƙarshen shi sai ya zo ranar ashura kenan sai ya zamanto farkon ƙarshen shekara da farkon shekara to shi kuma dama rana ashura ai kuma rana ce mai muhimmanci a addinin musulunci tanan ne mutane suke ganin kamar biyanu yana da alaka da addini amma biyanu ba shi da alaka da addini al'ada ne amma ta hanyar alaka shi da addini da ya zo karshen shi a ashura mm, wato katari ne an kai eh, eh, sai kwanukan suka zo eh, to da ita aga da kasa ce ta musulunci kuma duk su sai sun maida shi ya koma bisa musulunci saboda sarautar su dama sarkin sarkinsu sunansa amirul muminina sha'ani ne na musulunci to duk abin da za su yi suna kokari su maida shi ya zamanto ya gwada wani abu cikin musulunci saboda haka kaga biyanin in an fara shi a karshen shekara sai ya zamanto an cike shi farkon shekara farkon shekara dama na da abubuwa da yawa kenan abu ne wanda ya kamata a yi murna farkon shekara ta musulunci a yi murna a gwada ƙarhin ƙasa a gwada ado biyanu ana yin shi da ado ana yin shi yana nuna ƙasa tana lahiya yana nuna mazakunta saboda sai an ta an kwana daji ga wannan lokaci tun da biyan an fara shi lokaci mai tsawo ga wannan lokaci inda ake zuwa a kwana daji ne sai namiji zai je kwana nan wurin na gode eh, malam bari in dawo ga malam sidi eh, tambari sidi ahmed eh, dodo yaya za ku iya ba mu bayani kan yadda ake tar da ita wannan sallah ta biyano a wannan yanki na agadas to assalamu alaikum da farko dai kafin in kai ga baka amsa ina son in yi amfani da wannan dama da studio kalangu ya bamu in kai godiya ga duka waɗanda suka kama mana bisa wannan biyano na bana in na ce kamawa ina nufin wanda suka kama mana da addu'a wanda suka kama mana ta fannin gudunmawa ta kuɗi da suka bamu ko ta abinci ko ta kayan sufuri wato man da transport da mata waɗanda suka kama mana bisa aika abinci wanda muke taya daji da shi da kuma kayanmu na shiri sa'an nan kuma akwai mutane wanda yake su ma sun ka gudun su da karfin su wato ina nufin kamar wanda suke rufi wanda suke nadi wanda suke kaɗa tambara a kan zuma rawa duka dai sa'an nan kuma godiya ga zuwa ga imal laxus wato mutanen alaxus su ma yanda kowace shekara suke tarban mu cikin jin daɗi ba su taɓa ɓata mana rai ba su ma muna kai godiya gare su kai a takaice da mutanen gari duka har wanda ya zo kallo har ma baki wanda suka zo gaskiya muna godiya gare su duk wanda ya ka gudun shi diyan da take dai eh da da sa'an na zo ga amsa eh, wannan tambaya ta ka lalle malam ya yi bayani bisa biyan ya faɗa abubuwa da yawa kamar yadda ya ce lalle biyanu ashura ce ake ma eh, biyanu shi da yadda malam ya ce ana fara shi sati guda bayan sallar layya wato 17 ga watan zulhajji sa'annan ya kare 11 ga watan muharram eh, kuma biyanu abu ne wanda yake shi ba siyasa ba ce ba siyasa ba ke tsara shi ba wani kungiya ke tsara shi ba abu ne na al'ada in an ci al'ada nan wajen mu ko abu ne wanda ya shafi masarauta kenan gindin shi masarauta ce nan Allah bashi shi nasara sarkin abin shine legaran wanda yake shi yake tabbatar da cewa ga al'ada ba a lalata ta ba ko kuma aka sake mata wata. Haka bari in kara tunatar da masu saram cewa wato tambari Sidi Ahmed dudu da kuma tambari Atta dukansu eh, suna halarta wannan muhara ta Sido Kalangu kan batun biyanu a tamkar su ne ke wakiltar masarautar eh, wato Agadas. Eh, kenan mu ci gaba da wannan bayani. Kamar yadda nace kenan sarki Allah bashi nasara sarkin Abdul ya kara mai lafiya shine Le Premier Gara. wanda yake shi yake tabbatar da cewa al'ada tana ta yi yayin da ya kamata sa'annan biyan ya kashi kashi biyu akwai biyan na yan yamma akwai biyan na yan gabas kuma kowane biyan yana da wakilin shi yana da babba kenan wanda yake jagorancin shi ne ake cewa tambari tambari na gabas da na yamma kuma wanga tambari suna da masu kama musu eh, to me yasa tambari na gabas kuma da tambari na na yamma eh saboda biyanin biyu ne a yanda muka samu labari tun can da da farin biyanin guda ne ake yi yanzu ana ta yi sai aka ga lalle biya ne na in shi kaɗai ne baya da wani eh, armashi hakan ga sai aka mai kishiya da abin in ya zama to kana da ɗan takara cikin shi kahi ba shi mahimmanci dan saboda ka gwada cewa wannan ɗan takarar taka ka ci gaban shi. Na'am kenan ina ganin ina tunanin cewa watakila sai an samu na, kudu da na arewa kenan a nan. Eh to yanzu ne <laughs> yanzu ne ba a kai ga wannan ba amma dai amma dai gabas da eh. yamma dai asalin shi kenan dan dai saboda abin ya eh. kara karhi ne yi eh, to ne ake ta da ita wannan sallah ta bayano a tsarance eh kamar yadda na fara bayani in aka fara shi a ran nan rasha bakwai wato sati guda na sallah layya daga yamma ake faro shi kamar yadda malam ce tambari na yamma da awallan shi da jiriman shi sune suke ake kawo musu tambara tambari ya buga dan harin eh, awalle ya buga dan bibiyu shiri mai buga dan uku uku bancin an yi wasu dan addu'o'i daga nan sai a ba samari wanda suke nan tsaye sun zo wurin bude biyano sai a ba su su ɗauki tambara da akan zumma su kaɗa su kaɗa su kaɗa sai su aje sai da murici don da muricen nan yara ne kuma matasa har yau za su ɗauka tamburan nan amma daga bakin obutara in suka kada sha bakwai suka kada 18 19 sai biya ne gangaro ya zo akwai anguwa da ake cewa hasana sai gangaro nan kuma ran nan su kuma biya nan gaba ran nan suke harawa wani shekare sai kewaye akwai abin da ake ce ma kewaye eh, ana eh, yamma tana yin shi so hudu gabas tana yin shi so uku yamma tana yi eh, ta yi shi ashirin 22 24 26 na zulhaji gabas ita kuma ta yi shi 21 23 25 duka wannan ta da ake biya ni na maraice kamar ya zama to wata initiation ce kullum sai an yi shi wato wani maimaici ne a gyara a daidai eh, kamar yara matasa su samu eh, su koya su ma su ne ake sawa gaba ana tsara su yadda dai ake mamayya ana dan daidaita su ana daidaita su duka don shi wanga na daren amma mayya ne suke zuwa su yi shi eh, in yau yamma ta yi gobe gabas ta in yau yamma ta yi gobe gabas ta yi shi na'am ina son ƙara bayani saboda biyanu abu ne wanda yake babu kabilanci cikin shi don al'adu da yawa an ka diba sai ka gani al'ada nan in ba ta shafe ka ba ba wa ka shigo ta wato kana nuhin ka ce a biya no sallata kowane kabilu da ke cikin wannan yanki na agada su eh, ta kuwa ce ba agada su ba habbaki <laughs> yanzu nasara yau in nasara ya zo eh. in ya zo shigo biya na ba mai ba mai mishi magana sai shiga ya rawo shi abin da ya gada ma abu guda ne in ya ce ya kada tambari mm. a ga bai iya ba mm. ko kada akan zam a ga bai iya ba mm. amma in da rawa ce ya yi rawa shi akan zam shine dan karamin eh, eh, abin nan eh, da ake kada yawa da ake kadawa <laughs> amma bancin wannan biyano kaga yana da zamne yake da gindin shi dan mi saboda akwai kiɗa ko in ce kaɗi na biyano wanda ake yi da tambura da akan zumma sa'annan biyano yana da waƙoƙi nashi wanda yake waƙoƙi ne na biyano wancin wannan biyan yana da roshi wadda yake taki ne na robiyan in ba shi ba ka yi duka ka bata eh. na in aka zo sallan ma mm. akwai kala kamar in ce launi na kayan da aka fi so kamar yanzu ka ɗauka fari baki shuɗi su ne kayan da muka fi amfani da su sai wasu riguna kamar na alfarma kamar yanzu ka ɗauka rigar tsamiya da yake ita kinta daban ne wannan duka kana iya sa su kaya na sarauta da yake biya ni ka gani ai in an tashi shi duk wanda ka gani sarki gaskiya akwai shawa sosai banci wannan kuma yana da shirin shi oh. wato a kuturema wanda shiri wanda yake lalle shiri ne na biyanu eh kuma yana da lokaci kamar yadda muka faɗi akwai lokacin shi wance wanda yake sai lokacin nan yayi ake biyanu bancin wannan yana da wurare wanda ake bi wanda ake zuwa ba kawai da an tashi ba ko ina a yi oh, kara zuba a yi ta yana da ka'idodin shi wurare wanda yake su ne ake zuwa cikin su kuma in Allah ya rako wata shekara ta zo hakanan ne na gode malam eh, tambari da ahmed dodo bare in zo wajen eh, tambari mai gari ata eh, tambari mai gari ata kaci abubuwan da ake aka bayyana kan wannan wato sallah ta biyanu akwai wani abu da za ka kara kafin ma ta tambaya da ta shafi wato batun abubuwan da ake hodi ko kalaman da ake yi a cikin wannan lokaci eto salamu alaikum wa alaikum salam duk abubuwan da ya kamata in gai abokin aiki na ya gaye su mm. ka gane kenan godiya ce dai za mu tura kenan yadda da ya muna godiya ga wa'anda suka fito duka suka kakkama mana aka yi wa'an kenan godiya ce za mu tura musu tunda duk abu in kana kana shi ana mutum yana kawo gudunmawa shi to ya kamata wannan mutumin ka na me kuma ka mishi sannu shi ma saboda ya kawo irin kokarin shi shi ma kenan baɗi in kan neme shi da gudu shi ma zazawa ko shakka kenan ba yiwa kana abu ana dafa ma kana kyalewa a in mutum yamma duk irin abin da yamma ka fito ka gode mishi kenan gaskiya mu abin da za mu cewa wa'anda suka fito dai suka kama mana mun gode duka da wannan da baƙi duka sai dai mu ce mun gode bisa abubuwan da aka yi. Ito eh ita wannan sallah ta eh, ta biyanu maza zalla ne koko ko hadda mata suna shiga wajen hidimar wannan sallah. Eto eh maza suna yi mai amma akwai koton da yake mata ne tunda ana yin abinci ana yin fura ana yin biskit kenan kaga wa'annan duka aiki na mata ne ana yin har dafa-dafa ana yi mm. kenan duka wannan aiki na mata ne kenan kaga su ma suna ka gudun masu mata mm-hmm. eh kamar ina nufin wannan yawo da ake wannan zagaye da ake wannan kilisa da ake cikin hanyoyin da aka tsara kamar su ma mata suna sa waɗannan tufafi na gargajiya su hito tare da ku eh gaskiya su ma ba a baro su ba ba akwai mata tunda yanzu da aka ce ka biya ni ya kwana daji in ka je nan bakin gubernora zuwa tudun ƙasa har zuwa gidan sarki mm. duka za ka isko mata da littijawa mm. maza da mata duka za ka isko wa'anda yake ba su iya isa can suna tsaya da gana su ga zo biyanu ba su rabuwa da biyanu sai ya zo gidan sarki to mayya ya kanya eh, kenan ina gane akwai wurare da ake zuwa na mayan mutane ko dai da kuma sarakuna a eh, lokacin da ake wannan zagaye kamar yanzu kwanan daji eh. radda biya ne yake fitowa daga daji kwanan dajin mu dawo kan kwanan daji shi kwanan dajin wace ma'ana gare sa kwanan daji yana da ma'ana gaskiya tunda shi ne sallat kamar yanzu wanga biyan da ake fara an ce ma ana fara sha bakwai kamar wannan duka debi ne hmm. tunda wannan kwanan dajin shi ne sallar wannan yanzu akwai wanda da yayi na kwanan dajin nan wani ya aje kayan shi kuma sai wata shekara. To kwanan dajin kamar eh, rawa ce ake kiɗi ne ake ko kuma ana ta eh, nemo namun daji a rike. A'a kama kwanan daji da ake taya kama yana da ma'ana tunda kama yadda mali ya gai ne kama ana nuna ƙarfin ƙasa da sauransu eh. kenan ne mazaje za su taya daji su kwana. wato duk wanda ya kwana daji ya yi a nuna jarantaka namiji eh. ke kenan gobe an ga matan da nake cewa da littija da wane da za su tarban su kamar za a tarban mayaka ne sun sun dawo daga yawana masha Allah kenan yana da ma'ana shi ma nan kwanan sosai sosai eh to mu dawo kan kalaman da ake furtawa tunda ana waƙe-waƙe shin waɗannan waƙoƙi ba su da waƙoƙi ne tunda muna cin karo da wasu waƙoƙi da ake na batsa eh kawo waƙoƙi dai wanda bai kamata a rika furta su daga baki ba shin ya waɗannan waƙoƙi mi suke hodi na cikin bayanu eh to gaskiya waƙoƙi na biyana akwai su tunda yanzu haka akwai wa'anda yake in su tsaya su maka su ne za ka kashin abun yana da kyau biya ni dama an san shi da wa'annan waƙoƙi to ka san abu in ya yi yawa yanzu kamar sai aka samu wasu yara wa'anda yake suna kawo wasu waƙoƙi suna sawa cikin abun muna biye su muna ta su amma ba wanda yake ba wurin su ba biya ne yana da waƙoƙi shi wa'anda yake na biya ne ne eh. da ka yi su dama in dai kai dan garin gane ko dan biya ne ne da ka yi su dama za ka jin gashin jikin kana tashi to sai aka kawo ana sawa an ga abubuwan don haka mu sai mu ga kama ana neman a bata al'ada to ba ku ganin kama haka ne ma in ba a sa hankali ba irin waɗannan abubuwa da ake cin karo da su za su iya mai da hannu agogo baya ga wannan sallah ta ku ta biya a gaskiya dan shine ai mu da kanmu yanzu kamar su tambare da agwala da sauransu akwai wa'anda yake ma suna tare da mu muna gaya musu su zan mai yaran nan magana kuma mu da kanmu muna ta yi saboda yanzu an fara biya ni sai mun zo gidan radio su nomar su sahara duka sai mun zo mun sanarwa su irin waƙoƙin nan da ɗauka wasu abubuwa inda yake ba na shiga biya ni ba ne to ka san wani in ya shi wani ba ya shi ba me amma muna ta yi saboda wagga al'ada ita ce ta mana saura muna abuza kenan in muka yi ratan lalace wacce za mu kama ku ba. kenan dan shine muke son wa'anga da suke irin wa'anga abubuwa ka zo ka riƙe ga al'ada tun kakanni da uwaye kenan yanzu mu mun sake ta ɗiyan mu da jikoki mu za su iskowa kenan yadda muka isko ta mu ma mu riƙe na ba mu su ma an sun zo su ga dai wanga abin da ake yi mu ga kakannin mu muka gade shi kenan mu ma muna son har jikokin mu su isko wanga na gode tambari mai gari a tabarin da kan wata tambaya da eh, malam sidi eh, ahmed dudu ka taɓo zancen cewa wato biyanu ta kowa ce ta ananta a yankuna daban-daban amma in muna so mu je alaƙar da ke tsakanin wato biyanin da muke gani ana yi a arlita da ciro da kuma ita wannan biyanu da ake yi a wannan lokaci a nan gadas shi dai wannan biyanu asalin shi da aka sani nan ne aka yi shi a gadas kuma lokacin nan an ce lokacin biyan yayi ba agadas shi dai cikakke duk inda yake sai ya zo ya halarci wannan sallah eh, akwai wanda yake suna ture ma ko amurka sai sun zo sun halarci wannan sallah to zan ka ɗauki kamar mutane wanda suke ifirun wanda suke arlit wanda suke ingel eh, wanda suke ciro su ne wurare hudu da wanda muka sani da ke ana biyanu sai kaga wani bi ba su samun dama wasu in sun samu dama wasu ba su samun dama su zo su halarci wannan sallah Allah ji kanshi mai martaba sarkin abzin eh margayi sai ba su dama eh dama ce aka ba su tunda mala ya haɗi ni ma na haɗi ni na masarauta ne aka ba su dama to ma yanzu ku she ku ɗora yin ni can wurin ku hmm. kenan wannan wahala ta towa kuma wasu suna son su to ba su samun halarta wannan wato an ba su zaɓi kenan suna su zo agada su eh, tushenta ko hmm. kuma su can inda suke su yi wannan abu na gode kaga yanzu an karɓo eh. ka ifurwan ingel tare da su muke yin sallah kamar suna biyan wanga yakin namu amma yanzu in ka ɗauka eh, arlit cirozenin su da yake suna da eh, ma'aikata in an ƙare sai mun ƙare biya ne namu sa'annan su yi yakin su in so weekend amma in suka shan adoran juma'a in so samdi diman sai su yi sallat na gode malam tambari sidi eh, ahmed eh, dodo baran koma jan shek eh, muhammadu barmo shek muna ganin akwai abubuwa da dama da suke hitowa ko da ana so a danganta ita wannan sallah ta biyanu da da da addinin musulunci amma kuma idan an ka dibi wasu kalaman da ake furtawa a cikin wasu waƙoƙi na biyanu ana ganin ba su zuwa daidai shi me ke kawo wannan matsala rashin wadda kan jama'a ne kan ita muhimmancin abubuwan da ake furtawa a lokacin da ake wannan biki na biyanu to alhamdulillah wannan kasan shi harkar zamani dama mun gaya muku biyanu shi baya tare da addini al'ada ne kamar yadda duk kasashe na duniya suke da al'ada suna ce maka biyano al'ada ne na mutanen agadas sai dai al'ada ce shirya mai tsari wadda ta hito daga masarauta kamar yadda muka faɗa maka wadda take nuna abubuwa muhimmai guda uku na ce maka tana nuna karfin kasa da wadatar ƙasa da lahiyar kasa na hudu tana nuna mazakunta tunda akwai kwana daji a ciki amma can asalin abin abinda muka sani muka isko babu batsa cikin shi abu ne ban da yake ba shi da batsa abu ne yana nuna mazakunta da alfahari da jiji da kai ba an shi ba dan batsa ne to sai dai shi yanzu al'amari na duniya aka ce aduwa wajen miki jifa ta ce diyana ko yanzu baya da za ka ka iya hana yaran zamani abubuwan sai dai a ce Allah sauka amma mu karin kanmu yadda muka isko biya na lokacin tambari mai gari da muhammadu jula yadda ake biya da ladabi ta samu mu ko kusa kusa ma ya sake da wannan saboda da mu bamu san a ce mace cikin biya tana rawa ba mu taba ganin wannan ba mata baya suke yadda dawaki da raƙumma suke baya in aka taso aka taho daga kwana daji haka mata ma baya ne suke suna guda sai tsaffin mata waɗanda yake kama sun yi ta cikin kyawo na mata wannan suna shigowa tare da samari suna tunda su ba su cikin tsari na mata amma mu ba mu taba sanin mace ta shiga cikin biyano tana ta da maza ba in ba wannan lokaci ba saboda haka muke ganin dama wannan abun bai yi ba kuma muna fata a hana shi muna fata abu ne wanda yake inda mun iya muna fata sultana in Allah ya taimake ta ita da ke da eh, sandan bugu tana da fada a ji ta yi kokari ta hana kuma a taimaka mata don saboda wannan mummunan tabi'a ce ba ta da kyawu kuma tana bata mana biya na gode eh, sai da eh, sai mun shi tambari sai da mi kake so ka kara eh, ina son yi karin bayani bisa wannan tambaya da kuma malam eh kun san kamar lokacin da su malam suka yi lokacin nan in ce muku agarsawan ne zalla suke yin biyano duk da yake wancan baki ba hana su ba suke shigowa amma su ne zalla kaga lokacin da agarsa zalla suke biyano kowa ya san manufar abin kuma kowa yana biyayya ga wa'annan jagororin na biya ne da aka hau da amma yanzu suna ma magana na ce maka biya ne na kowa ne irin wa'an ga abubuwa da kake gani kamar su waƙoƙi na batsa kan ga yawancinsu duka baƙi suke kawo su kuma muna kokowa da wannan eh saboda shi yanzu baƙo in ya zo aka sa shi cikin ya zo shiga cikin biyanin nan ba tare da an tada shi da kwana ya san manufa abin ba duka abin da ya ga dama yi zai ana son da kyawun bako in ya zo wurin da ba na shi ba duk abin da ya ga ana yi na wurin ta kamata ya koyi da su ya koyi abin ya san manufar shi ba yanda yake kuma bin doki abin ganka muna kokowa bisa wannan saboda yanzu haka mi magana bisa rajoyi amma za mu dawo kan matsalolin da za a ce ake cin karo da su a wajen wannan sallar ta biyanu yanzu abin da nake so in gane kuma nake so in sani wannan zagaye da kuke yi kamar ana ta wajen maye mutane ne don a samu wasu kuɗi ko kuma wani taimako saboda kamar yanzu ina ganin wasu yara suna zuwa wajen eh, masu shaguna ko cikin gida-gida suna shiga Asali <laughs> ba ana yin shi bane idan a samu kuɗi kamar yanzu in ka ɗoka tambari ya yi bayani bisa in an fito daga daji in muka fito daga dajin nan mun kwana daji muka to dama eh, menene ake ja destination inda muke so mu kai muna son mu kai ga mai martaba sarkin abis mu je wurin shi mu je mu gaida shi yanzu muka gaida shi akwai wasu mayan mutane kamar yanzu ka ɗauka su alkali su magajiya da dai mayan mutane wanda yake suna da matsayi cikin masarauta kaga wannan ana kai musu biyanu bancin wannan akwai sarakai na biyanu na can baya ko kuma mutane 'yan rawa wanda yake sun yi rawa sun yi dai abin a zo a gani cikin mm, biyanu eh. wannan duka irin suna ana ta a musu a yaba musu yawwa su ne ake kama biyanu mutum tana yawa yi ma shekaru nawa aru aru da mutuwa amma biya ne yana tana da shi in wannan ranar ta zo da ake kame biya sai an zo an kama shi biya to shi ne amma ba ana yin shi ne wajen neman kuɗi a amma dai an ka ana samun kyaututtuka waɗanda mutane suke niyya su da ko eh to kasan kyauta aka baka ita wannan baka sha baka so amma manufar dai ba ta neman wani abu ce an zo ne a ma mutumin shinshina eh, kuma a bunƙasa al'ada ta yanki to na gode malam tambari si da Ahmed Dodo barin da wajen tambari mai gari atta tambari mai gari atta kayan biyanu ya suke an ce akwai tsada gare su eh to gaskiya kayan biyan suna da tsada tunda biyan yanzu a doka yanzu kamar kai za ka yanka yanzu sai ka te ka nemo shadda iri biyu za ka nema tunda yanzu shadda a barta a ce metar ka sai ta turuwa milima sankisan ko katin di metar yanzu nawa kake ga za kama maka to ka gani ga turkuɗi sa'annan sai ka yi albai ga galaya da ake yi ta gaba sa'annan ka zo ka yi batta akwai wanda yake sai ya yi balka ma tunda da yanzu akalla da akalla da yanzu wanda yake kamar yanzu kai in dai kaya ne za ka yi na biyano gaskiya ba kashe komi ka kashe wata dai san kanta. in dai kana so ka gama kaya eh, kuma a ganka cikin eh, bayanin ne. kana son dai in ka fito a ce wane ne <laughs> wane ya yi shiga eh, mai kyau in kana son a ce wane ne kenan dole sai ka tana to kenan sallah bayani ba talaka bace ko a gaskiya ba talaka bace saboda talaka yana ta saboda yanzu ka ga an ashe biya ne duk kwanan ga muka ashe biya yanzu akwai wanda yake sun shiga shirin na baɗi hmm. saboda shi wanga abu ba yiwa ka ce kai shi lokaci guda yanzu duk kwana biyu kana dan ajiyewa abinda ya maka manki abinda kake son ka yi da guntu-guntu kana ajiyewa an ka ɗan tara abin ka sai ka yi wanga ka ajiye. Eh, eh, to duna ga duka yakin baƙaƙe ne su kaɗai ne baƙaƙen kayan ake sa koko akwai a baka ana azat mm. ɗazu ba ka ji tambari ya ce maka muna abin da dai ake sa ga biyano a fari shudi baki kamar bakar dan tana sama ne kake ganin ta ita tuta da nake gani ana riƙe ta mice eh wa'annan ta mazajen ce wanda mali yake maka zance ya ce maka akwai mazaje sojoji wanda yake su ne wa'annan ke doke da mashi da takoba wa'annan su ne maraya na gode <laughs> mala akwai abin da zaku kara shakka muhammadu abin da zan kara dai mutane su gane dai biya don al'ada ce mai karfi a cikin agadas kuma wadda yake asali sultana take da ita kuma al'ada ce da ta daɗe kuma lalle ana yin ta yadda take sai dai wannan yan abubuwa da aka bata a cikin shi muna fatar a bar su eh, to shaka na wuta da ka eh, eh. shigo cikin wannan matsaloli da kace muna so mu tattauna ah, matsalolin da ake cin karo da su wajen shirya wannan sallah ta biyanu waɗannan matsaloli ne a ganin ku ake cin karo da su ni wannan aikin su tambari ni matsaloli na suhal biyanin yadda yake da ya saba ta yanzu shine zan gai eh, amma matsaloli wanda yake cin karo da su na wajen aikin biyanu da harkokin tambarai amma ni matsalolin da nake zance a eh. kansu sake al'adar da ake nema a bata wato ana so a canza mata fasali eh, saboda al'ada ce da take da muhimmanci a nan kasa a da take nuna na ce maka wadata kasa kamar tambari ya ce maka kaga ai wannan kaya na wadata ne kaga tana nuna karhin kasa tun da samari ne suke dauke da takubbai da masu kuma sai an zo gidan sarki ya ga talakawai mm, ya musu jawabi ya yi jawabi kuma ya ga karhin su ya ga wadatar su kuma tana nuna zaman lahiya domin ana wani yunwa ko wani yaƙi ko wani abu ba a yi dan muna da wayan a akwai wata shekara da wata matsala ta samu ai aka hana biyanu ba a yi shi ba saboda kamar akwai wata matsala wadda ta shahi al'umma ba a yi sai a hana shi a gane kenan abu ne na nuna wadata da kwanciyar hankali da karhin ƙasa da mazakunta don haka ba mu son. wani abu wanda yake na batsa yana shiga cikin shi kamar a ce mata suna shiga suna rawa ko ana waƙoƙi wa'anda yake kamar manufarsu kamar akwai rashin ladabi a ciki tunda abu ne wanda ake so a gwada mazakunta a gwada wadata a gwada mutunci bai kamata ba a zo ana wa'in sa'uwa ciki wannan muna jawo hankalin yara matasa wanda bu samu manufar biyanin ba su bar irin wannan abu na gode shek eh, muhammadu eh, amma matsalolin biyanin wannan na to yanzu zan dawo ga malam tambari sidi ahmed da dudu eh, shin waɗannan matsaloli ne ake cin karo da su a game da batun wannan sallata biyanu kamar da yadda a takaice lokaci yana harara mu gaskiya akwai akwai matsaloli wanda dai ba a rasa ba kamar yanzu wanga na sakin hanya da ake bisa waƙoƙi da wasu uh, kamar yanzu mata su shigo suna rawa cikin biyanu duka wannan abubuwa ne wanda yake mun san ba biyanu ba ne wannan wasu abubuwa ne don kuma nan muna abin ga yaƙi bisa wannan bancin wannan eh, a wanga lokaci da muke ciki akwai eh, yawa na al'umma eh, tun da da lokacin da ake yin biyanu mutane kaɗan ne kamar yanzu in ka diba yanzu sai ka gani akwai wurare inda biyani yake inda yake mota ma ba ta ebi to wani sai zamanto an yi yawa mutane dubu be hmm. wato kowanne dai lokaci mutane suna karuwa suna karuwa kaga wannan ma abu ne wanda yake gaskiya sai mu yi nazari sosai mu gani yaya ne za mu magance shi kuma yanzu wanga lokaci lokacin da shek lokacin da suka yi rawa samari an ce maka na biya ne dan rawa shi yake makan shi komi komi shi yake makan shi yayi damara shi ta koba shi komi na shi ne yanzu na lokaci ya kai inda yake kamar yanzu ɗan rawan nan dole sai tambari ya musu komi da komi. To ba ku gudun ita wannan sallah ta eh, eh, biyanu ta ɓace ganin ana cika wani zamani wanda eh, al'adu yawancin al'adun ƙasar mutum Nijar suna ƙoƙarin ɓacewa. Ba ta ɓacewa. Wani mataki za ku ɗauka? Kusan gare ba ta ɓacewa. Wani mataki za ku ɗauka? Abin da nike hmm. awo da shi na cewa biyanu lalle an jima ana yin shi. Matasa. Matasa ke son biyanu. Matasa. Eh, ka kama abin da ya kama daga shekara bakwai har zuwa shekara ashirin suna son biyanu kenan wannan soyayyar da suke da lalle za su rike wannan al'adar ta ci kana da tabbatan za su ci gaba da rike ta eh, tunda dai abu in matasa na son shi to lalle an jima eh, lalle ina eh, gode zan zo ga zan sake dawa gari ka malam sidi eh, tambari mai gari a ta matsalar tsaro na ɗaya daga cikin matsalolin da suke kawo koma baya ko kuma hana wato wannan wasu sallolin a wannan ƙasa ta musamman na gargajiya shin ya kake ganin wani al'amari na tsaro za a ciwo domin a kare waɗannan al'adu namu musamman a wannan yanki na agadas eh to gaskiya shi dama kamar biyanu yanzu ma mala ya gai kamar abu ne wanda yake sai hankali na kwanci kenan matukar babu kwanci hankali kenan irin ga abubuwa dama ba su samuwa a yi su kenan dole ne irin ga abubuwa in ana son su sai an samu kwanci hankali hankali na kwanci ake yan komi kenan duk abu in babu kwanci hankali cikin shi dama hankalin ka bai kwanta balle ka nuro da shin kazaza ne ko kazaza ne eh, kenan ya kamata irin ga abubuwan duka dai kwanci hankali ke kawo su eh to eh, ganin cewa wannan sallah ta ta bana da aka yi ta ba a samu matsaloli ba hakan ga wajen eh, shirya su eh to gaskiya da bana biya nan ga kakin a fara shi ma ka san akwai cutar gada ta zo ta zamani tunda kan a fara biya nan ga akwai samari da dama da suke tare mu suna mana sun shi bana ba a biya ni ba a biya ni muke ce musu me yasa ban mu ba mu dongala ba labari suke cewa a ah, sun shi ana cewa kaza kaza to Allah dai da iko ne kakin biya ne ya zo da ta zo nan Nijar a ga cutar da ake mm. cewa kakin biya ne ya zo kuma kaga da yake Allah da iko ne ya dan yaye mana abu. har aka zo aka yi biya nan wasu ba su ma san da ita ba in ba da aka yi da biyanin gama za ta koma ga kanuwansu ba yan kaga abu ne wanda yake muna fata dai kama yadda muka kama ana yi muna so na ƙasa da mu su ma su rike tun da kaji yanzu tambari ya ce maka kama abu samari ne ke san shi kenan ko kaga yanzu abu in an ce ma samari na san shi kenan yanzu sun rike shi wanga abun ya shiga rayukansa zuwa tsufarsu kiyan kaga su ma tana yawa na ƙasa da su da za su tasowa su ma tana yawa haka nan za su rikewa kiyan ka gani abu ne wanda yake gaskiya nan kusa kusan ga yana da mamaki a ce in dai ba ni abu ba dai ya kawo to na gode eh, game da batun wato makomar ita wannan sallah ta biyano bari in je wajen malam eh, shakka muhammadu barmu ya kuke ganin makomar ita wannan sallah ta biyano to kamar da da tambari suka gaya maka duk abu yanzu aka diba ta fuskokin halaye zamani da halaye canza al'amura yana samun cikas yana ragewa ba mu iya cewa an bar biya ni duka kwata-kwata amma dai zai samu cikas da yawa saboda in matasan ba su bi hanya yadda ake abin ba dole ne abin a samu matsala cikin shi amma kamar yadda tambari si da ya ce maka yana son abin zai daɗe eh za a daɗe ana biya nan sai ne amma abin da muke so za a dinga yin shi ba yadda muke so ba ba yadda ake saboda na ɗaya tahiya tahiya za su mance yadda asalin abin da biyanin yake kuma su mance manufar biyanin shi biyanin na gaya maka manufar shi gwada mazakunta ne e sikini ne kamar gwadi ne fareti ne na gwada karhin ƙasa da ake ma da sultana take sa a yi to kenan abu yana tahiya a kowanne suna zuwa bayanin su bu san manufar da aka yi haka nan ba kenan ba mu cewa an bar shi amma sai dai manufarsa ta bace ya zaman to ya zama wani abu haka wanda yake ba ana yin shi amma ba a san komi ne ba ka gane amma haka a bar shi kwata-kwatan kamar yadda tambari sai da ya ce maka lalle a ma ana yi amma ga alama da muke gani mu ga yadda muka taso biya ne ya sake kwarai ba haka ne gida na gode shak muhammadu eh, malam eh, sidi ahmed eh, dodo tambari ne kai na yammaci ko shin a da wannan sallah ta biyanu tana janyo mutane daga kasashen waje musamman turawa da suke shawa al'adunmu na afirka matsalar tsaro ta kawo shakku kan zuwan waɗannan baƙi eh, eh, mi wani kira gare ka ga magabata ganin cewa ita wannan sallah ta biyano ta samu ta maido da martabobinta na da aka sani eh, to masha Allah lalle zancen da kuka yi daidai ne saboda da biya ana shi turawa wanda zaka gani gaskiya ba kaɗan na bane kuma wannan abu ne wanda yake kawo mana alheri da yawa cikin ƙasa saboda bako alheri ne muna Eh, gurin cewa biya nan ga ya zamanto wata sallah ce wadda yake in aka zo cikin kwana 24 ga kwana 25 in aka yi ta wasu mutane na agar su samu alheri wanda yake za su yi wata shidda ko shekara suna amfani da wannan alheri shawarar da zani ba da ita ce gwamnati mun san lalle yana bakin kokarin shi sai ya kara kuma eh, a sake strategy Wanda yanzu an zo an ce a ah, eh, nan zon kuma duka zon rushe shi nasara abinda information kin da ya samu da ita yake aiki eh kenan a zamna a zamna zama na musamman a gani wai menene matsaloli kuma yaya za a yi wanga matsalolin a yi maganin su su wa'angan wa'anda ake ganin su suke kawo matsaloli a zo a zamana da su duk da yake yanzu abin ba wai ya shafi a agarsu bane ko Nijar kawai duka ya shafi Sahel ma abin yanzu sai karuwa ke sai dai addu'a da sai dai addu'a haka ne eh, tun da an san da irin waɗannan al'adu namu na gargajiya ana son so sosai a cikin ƙasashen waje eh, yana da kyau gaskiya a samu damar kowa ya kawo tashi gudunmuwa a kiyaye waɗannan al'adu namu saboda duk abin da za a yi in babu zaman lafiya da kwanciyar hankali zai yi wuya ina gode malam sida ahmed dodo tambari bari in dawo gare ka malam tambari mai gari ta eh, shin wace gudunmuwa ce kake ganin gwamnati ta kamata ita ma ta ƙara eh, badawa ganin cewa wannan sallah ta biyanu ta ɗore a cikin wannan yanki na agadas. eh to gaskiya gudunmawa guda ce za mu nema ga gwamnati ta tsaro kenan yanzu in dai akwai tsaro komi ma na taya tsaro shine in dai akwai tsaro kenan komi ku ma iyaye duk abin da kuke son yi za samuwa ka ga rashin tsaro shine ke kawo komi taɓarɓare komi. Hmm. eh to yanzu ya kake ganin eh, makomar ita wannan sallah ta biyano a nan gaba. eh to gaskiya biyanu yanzu ma mun yi magana saman shi bisa irin abubuwan nan da samari suka kawo cikinsa na lalata da sauransu kenan shine muke so muna fama da shi muna son samari su gane wanga abu na jaha ne al'ada ce ga yadda take kenan a bar ɗauko wasu abubuwa da yake ba su shafe ta ba kenan su ne in suna shiga cikin wa'annan abubuwan su ne za su kawo illa kenan mun muna son abu ga yadda yake a tsaya bisa in waka ce in rawa ce duk biya ne yana da abubuwan shi ko mi na biyanu ga in dai kai nanan ne ko in ka san biyanin ka sai da ake shi to wasu suna kama wasu abubuwa suna sa ciki wa'anda yake ba fannin ba ne kenan shine muke kuka da wa'annan abubuwa muna son samari da Allah masu yin wa'annan abubuwa su daina shakka eh, eh, Muhammadu barmu akwai wani sako ko wani kira gare ku kafin mu kammala wannan muhawara ta yau sako dai ina fatar zama alheri da lahiya daga sultana da take shirya biyan da kuma muna fatar wannan na bana an yi shi Allah muna mana baɗi lahiya kuma muna fatar dai Allah sa ya samari da yara matasa su ake hali saboda kasu bata al'ada su kuma su bi magabatan su don su gane manufar da yasa aka yi biyanu saboda in abu baka san manufar da aka yi shi ba kana yin shi kenan baka san abin da kake ba ya kamata abin da mutum ya shiga eh, mas balarabe yake cewa masani ya ce iza kun tafi amrin fa kun fihi in ka zamanto cikin al'amari ka tsaya cikin shi ka zamanto shi ne kake ka san shi amma kana yin abu baka san abin da kake ba wannan ba manufa ba ce mai kyau saboda haka ina jan hankalin yara matasa su yi kokari su san menene manufar biyanu da ba manufar biyanu kunin dan ka zo ka yi ta eh, alfasha'i ne kana ta shirme kana rashin kunya mm, ba shi bane ba na haka aka aza biyanu ba na gode eh, eh, malam tambari sai da ahmed dudu akwai wani sako ko wani kira da za ka yi da ta kamata gwamnati ta kawo kan harkar sallar biyanu ina kira ga gwamnati surtout minister de titel kenan renaissance culturelle muna Eh, fata za a musamman lin kamar yadda mayyan al'adu suke da lin tasu duk shekara wanda ake shekara shekara ko kuma shekaru mu ma zaman to muna da wani dan tallafi wanda yake duk shekara in ta in lokacin biya ne yayi gwamnati za a taimaka mana bisa wannan saboda mi saboda mu san da cewa an kula saboda gwamnati yana kiran mu je ma mu yi representant kasa biyanu ya je kasashe da yawa kasashe da dama ya je da sunan Niger kenan bai kamata ba a ce gwamnati yayi neglijan wanga biyano sa'annan dosiye wanda ake bisan shi mun san gwamnati yana kokari wanda yake ana so a yi inscription biyano cikin list ta patrimoine ta UNESCO gwamnati ya ci gaba da kokari yanda aka samu vevil ta shiga cikin list nan ta UNESCO mu ma mu samu wanga al'adar mu ta biyano ita ma a rubuta ta cikin patrimoine na unesco shine kiran da gare ni ga Tona na gode eh, eh, malam mai gari a ta wani kira gare ka a gurguje saboda eh, eh, mun zo kusan karshen wannan muhawara to kiran da gare ni sai dai in ce godiya ce dai zami ga yan gidan studio kalangu da suka kiro mu muka wa ga muhawara kenan za mu musu godiya tunda sun nemo mu haka kuma gashi ma yanzu haka kidan da mutane suke ji kidan ne na biyar yawa tunda duka da cikin eh. lokaci ne yanzu da ja ga ranar makaji sun shigo mm, ma su ga muku abu kenan abin da muke so dai bisa duka dai firarkin da muka yi muna so su isa ga kunnuwan wa'anda aka yi abin gansu kenan da wa'anda ake neman su gyara da wanda ake nema su tallafa da sauransu duka dai muna son magana da je ga kunnuwan duka wanda ake bukata to ya kiran da gare to na gode na gode allah ya saka da alheri a sallar biyanu sallah ce wadda ta kamata a ƙara kiyaye ta a kula da ita ta yadda za ta ci gaba da dorewa amma kuma ana fatan sallar biyani ta kasance cikin tsarin al'adun abzinawa cikin tsarin al'adun mutanen agadar da dai sauransu wannan muna fata kuma wannan sallar ta biyani ne za ta zama wata hanya ta ƙara ƙarfafa haɗin kan 'yan ƙasa da sauransu a cikin wannan ƙasa ta mutane jara